Majalisar Ɗinkin Duniya da ta yi gargaɗi kan cewa furta kalaman nuna ƙiyayya ko ɓatanci da kai har-hare da nuna wariya za su iya illa ga nasarar zaben shekarar 2023 a Najeriya. Hakan na zuwa ne ta bakin Miss Alice Werimu Indiritu, mataimakiyar babban sakatar majalisar Kana mai ba da shawara ta musamman kan hanyoyin daƙile yawan kisan kiyashi ko gilla da wasu ƙasashe a duniya ke fuskanta, wacce ta kammala ziyararta da ta kawo Najeriya a daidai lokacin da ake shirye-shiryen gudanar da zaben ƙasar a gobe. Tana mai cewa manufar ziyarar da ta kawo kasar shine na daukar matakan da za su hana aukuwar kisan kiyashi a kasashen duniya ta kuma kari da cewa hali na siyasar da aka shiga a najeriya wani yanayi ne da ya nuna ana iya fuskantar hakan saboda abubuwan da suke faruwa ta kuma nuna damuwar ta kan karuwar furta kalaman nuna kiyayya da batanci a tsakanin al'umma musamman a lokacin yakin neman zaɓe a kasar the election season in nigeria Ta ce a lokutan zaɓe a Najeriya an samu yawaitar yaɗa kalamai masu tayar da hankali da nuna ƙiyayya da kuma raba kan jama'a. An ga ƙaruwar haka ta hanyar amfani da kafofin sadarwa na yanar gizo mabambanta. discrimination and violence Trinidad kwatar tsaro ta sojojin Najeriya da haɗin gwiwar sauran rundunonin tsaro suka kafa wata cibiya da za ta sa ido kan harkar zaben a babban birnin tarayya da sauran jihohi 36 da nufin kai ɗaukin gaggawa idan an samu wani tashin hankali. A yayin zaɓe, kakakin rundunar sojin ƙasar Janar Tokur Gusau ya bayyana cewa hukumomin tsaron sun ɗau alwashin hukunta duk wanda aka kama da laifin tada tsaune tsaye. Duk wani tsagera ko ɗan ta'adda da yake ganin cewa zai amfani da wannan dama domin domin ya hana a yi zaɓe cikin lumana to ya kuka da kanshi hukumar tsaro ta najeriya haɗin gwiwa da sauran jami'an tsaro tsaye muke mu tabbatar cewa mun kawo tsaro lokacin da za a yi zaɓe kuma ba a samu wani wanda ya kawo karan tsaye ga wannan shiri da gwamnati ta na zaɓe ba. Kazalika wasu daga cikin ƙungiyoyi da hukumar zaɓe ta ƙasa INEC ta tantance don aikin sa ido kan ayyukan zaɓen sun bayyana su na aiki tare da fitattun kafafen yaɗa labarai don yaƙi da labaran ƙarya da wasu marasa kishin ƙasa ke yaɗawa ta kafa kafafen sada zumunta a yanar gizo kamar yadda muktar na kungiyar connected development ya yi kari da cewa na farko wannan ishin fake news abinda muke kokari mu yi shine muna da kaman haɗin gwiwa da meta da uh, facebook na tantance duk wani abun da ya zo mana muna da wannan na'urorin da za mu tantance duk abun da ya zo mana wanda ba mu yarda da shi ba in kuma muna son mu ƙara gaba mu nema a tantance mana mai kyau muna da yadda za mu yi mu tura so that in mun zo bara mu yi faɗa wa mutane abun da ba shi ba An kuma buƙaci kafafen yada labarai da su ci gaba da aikin wayar da kan jama'a tare da ilmantar da 'yan ƙasar kan duk wani yanayi na tsaro da fallasa labaran ƙarya ta hanyar amfani da sahihan bayanai. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.